السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس كثرا أن تكاثره ولا يهيدون عظما أن تجابره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليست له صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي وأشهد أن لا إله إلا الله جل عن الشبيه والمثيل والقفل والنظير إني بليت بأربع يرمونني بالنبل قد نصبوا علي شراكا إبليس والدنيا ونفسي والهوى من أين أبغي بينهن فكاكا يا رب ساعدني بعفو إنني أصبحت لا أرجو لهن سواكا وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله خير الناس ترا فضائله تدوم ولن تزالا نبي الله أعلى الخلق قدرا مكارمه حرام أن تنالا إمام المرسلين له صلاتي وتسليمي كما إن أي زلالا إمام المتقين له دعائي سألت له الوسيلة كي ينالا رجوت به الشفاعة من إلهي ودار المتقين والابتهالا أما بعد فنحييكم يا أمة الإسلام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام تحية من عند الله مباركة طيبة متلألهة مشرقة متهللة رقراقة قائلا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إبي بوجه الله سبحانه وتعالى إبي جندا تسويتشي ميكي الله تعالى كيكي نقوى الله سبحانه وتعالى ينا nye dama nan yi cewa fedun ya boye boro lo karatu ya mu muwatta ya imamu malik sai ci ya imamu malik ya man shi bata man kirki shi na da ni kirki a malotu kirki shi na mai su da mini safu man kirki shi na ya yi ni kirki shi a malotu kirki shi a maga da zo ba kirki a maga da ya mi kirki ya mi kirki shi na sai ci ujan ci babu babu dana al'amal nyetun fi ru'af dan ni yigmatiyo e yigmati ina yiga yigmati na e e gyana aju tiye yo unyi ga Allah zan la kwa tun zan tun e za shishi be lafi unyi wa bele ga ya yin tiye yo ga yiga ru'af حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف لا إله إلا الله فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ كندو على دم وطينا يا ابن يحيى الليثي من يرواتو يموطأ ngai ga gan zana zana kana zana ji compilation na ga yaya ga mu dai hadha huwa ngan wai ga haddathani yahya malik yahaya mbazani daga ba maliku yahaya mbazayan daga ba maliku ana abdurrahman ibn harmala daga ba abdurrahman ya gi harmala harmala in zagi na tubana ala aslami mutumin ya aslam za aslam shi an na wukala waga ra'aytu sa'id ibn al-musayyab mile sa'id gi musayyab ne ga sayyidu tabi'ina na yɛrɛ o feti ma man wuci ko amma ba ta e na biyu yi fa ya kuru min wuddam e ga shaju feti ya yi wubo hatta taqtad ba sadi'u hari e gwa gingini yu ja ja palali je lali yin zagi ja min dami lali ga allazi yakhruju min anfi ga gane ti daga e Su bona summa yusalli be ci mu ci ga ma ju nayun kyo da ji sallo wala ya tawadda mai ya lula ja wa alaiki salamu rahmatullah mai ya lula ja wa haddasa ni an malik wa haddasa ni na yaya kake yi fayil bau yaya ke ba ga yambe ba ga yi laiki matu littafin nan babun doro nga ci hadisi nga fayil wata ya yaya an maliki amma hadisi bai ci hadisi dai mafarewa hadisi na gashi mutu kwa tana haddasa ni wa fi gagancin ya bana fayil ya mafarin nan ga yi fa'ilu yana ke yana yi mafarewa وحدثني أم مالك يا يكي بابا ينبي لك مالك عبد الرحمن بن المجبر عبد الرحمن جي مجبر أنه رأى سالم بن عبد الله كرم لسالم جي عبد الله يخرج من أنفه الدم إجا سيكي يو سوش عما يشنبي نبي النجيم عشي ما سوش عما فكا فاروا حتى تختد أصابعه أري قوة جنجين جيوش عجا فلالي إيه ثم يفتلو يفتله كان جي جامتي شيء nche be ba nche luba gin na kwa yaftilu kan kan ce gyan ce be luba ginna kwa ya nche wa mar ka kan ci wana kulu kwa lawa wa mar ka hmm. summa yusalli kan ga kan ci nche be ji sallah hmm. yele summa summa na jungela da wada ne ga wela lawe hmm. wala ya tawadda me ya lalaja igba hadisi payi no nga ya khruju min anfi dam e jaju tiya e, e yubo summa nga ga wayu salliya in kamine e ya janna ga da process ya tiya na mai ji sallah ma ya ci ci tabezo wanda mini un tazu be yezo summa ga mini un tazu zuwa ganci kanga ganci hada huwa eh naga litaqiba naga ga litarahi summa litarahi alwawu limutlaq aljamu kai da wuji da na ganci la wingin fiyan wingin da degi eh harful atufi ko ga uruful atufi ko ga adawatul atufi kaya ne la la e beno wawu dabo fawu dabo summa dabo awu dabo amu dabo deji dɔɔnɔ ya baza ya guta o deji yibe be an lo guwo ana an ye guta na nga komo nga dokun gan nga ya fe zaba ti wo wawo ile mutala kele jami wadale ya ga wani be wani ga ra'afa wa huwa yusalli ra'afa wa huwa yusalli wawo ne wawo hal amma wa haddathani nabani wa haddathani an malik wa wala atu fikana anna shi maga wa wiri nan daga nun chagan oro chana wi wa listi naf mai ga ga ya wa wa wala atu fi zabani hadisi yana mu watanno ya gagan eh ya ga yawo gagan eh eh ban bin na sai yin yin na ya ga ya wuza gbani ya gawo gangan qala malik wa zalika annai wa anna ali ibn abi amr an to to yi be ya mm. fi vocabulary ja muhammadu wa huwa wa wa wa

A tartibu wa ta'qib wula mi tudo ji na kayin tuna da na ma bezu gona da fawo amma summa tun yi tarahi litartib wa tarahi eh wato wula mi tudo ji gap make da tsakani abu wangi kun ji binji gafu da kan da ci wani dokun kan da ci mawayi sarai kayan ga ji faruwa yi yo wuro na be shi faruwa tuna ci be yi kiyo mai sun maga tsoye cha adabo ni kayan ga ji faruwa yinan na bai ce ya shi sun ci bai faruwa kin sun maga ebogo tarahi wucin kan do mai lokaci da yi kan do mai na gote na misali na tsoye ci gaga mai ayi shayin halaka na ga min nutfatin khalaqahu faqaddarahu Sun summa sabila yassarahu e bona bai shi na hajin zo na unji faga ma wallahi fashi a ci bai waya koyi a ci bai fan koyi wanci to bai da yi shiganci zan da caju dai ya ya shi sun ce betu ga summa amata hu to ngu zo ngan la ya dan yun ci betu to kabari ladan e wa ku da tutun ya fa kabara hu la biyo zuma tutun su da kabari ana ku ya ci ci damuwa kama ke ya yi shebe la ilaha illallah sana fe wa wa sana na bi aji sana am dora fe la ko la so shugwe yi tswa لا حول ولا قوة إلا بالله أولك نطفة قذرة وآخرك جثة مذرة فأنت من بين ذلك تحمل في بطنك العذرة وانا عندما تشابو ينو مني نيانغو سونا زبابا وانا عندما ما يكون ويونانا كوين جنة جنة وافي وغو لغو تونانا تاكانيا eh rayuwa ya bone adama be tutun ya bone adama ya eh, wo bone adama wa la ya za kuntun biyo wa za ya bi kuntun biyo ya eh, za be tahmilu fi batni kala afira Allah ya sa mu gane na'am dan ga wale ga dai gina wani tiyo summa na wani gagan summa yusalli hmm? summa yaftiluhu summa yusalli wala yatawadda summa nula daga yaftiluhu nan ma'ana lokaci na tsakaniya eh, egya tiya wuce mun be kamina ya eh, wuce be luwa ne be bane jaji kini babu la amal babu yin tulo fi man galaba wuddam ita zai egya ga sun kenan min jirin yin ti ye tiya ye tiya ye tiya nke mini yin mai la bagya nan eh egya eh, ga tiya sirrin wuce ga wa ba eh da wa gabaruwa eh ruku asa labu aga labo ya chupu sha to na ga na ruku alabo ga ya gyan shi ba da mini me geto tina kai tinga dan ba ko zawa dan yan osan na gabaruwa da mini ne lajin eh ruku ga ilo tumbi wi kai tinga dan den na kan zawa dan che ga wa jana gabaruwa gi giuna mini ne me zai lo tumbi ne za ka de tina da na kan ne ga wa na nan ko nimbo ko lasa ko inda shi dai lemuna wale da nan musai musai participate be fruity fruity kpata daga ne natural thing wono when da lotun be na kamfani adama na yi natural na wani fe tayan jiru ma ba bele ti an ge yun na insha Allah ta'ala na'am fa'ida da wono eh zana e ya gaga zun pe min juru yebo etin awru af ko ya e yebo igmateo e no le babu woro haddasa ni ngonga ko haddasa na lo ne ga man gino baka cha hadisi na shimi tuna le wa haddasa ni wa ga ma wa tun yaya ya inda ga yaya tun ya mafara ni na shimi tuna wawo <laughs> hada huwa yaya eh, yaya mu ta giwa sai kyale to yan bi da wasu ma giwa sai حدثني يحيى مالك يا زيان مالك هشام بن بابو المسور ابن كده مسور اجي ما خرم يا لابارو انه دخل على عمر بن الخطاب غديبا عمر يا خطاب من الليله التي تعن فيها يشنا تسيدنا عمر ين مجوسي مجوسي اغا يا سلي كي رانيو بوتاي نغا جياو ngala to bani na da mini ne اجا aja lai na shi fe ya li ya fe fe dana so nda kwanda kwa je mini kabila abo kamo bo na sayyidina umar ka kikin ranyo fo mo wun da kon da kwa yi sarai ga ba ga ga so awu shi yo umaru dan yan ba abo a ci sendi ze ni bi bi hanjere bi do ci bi unci ma ake yuji to samu bon ga lo na ka bone adama wa ga ga da be samu unci ga awu sayyidina umaru da sallah a ci a ci a ci juya ni ga kasa ga wa ba za a ci wa liver ba yin zuwo to zuwo musulumi okashi kafiro yana sai wuce wata kawai yana hada wani wani musulmi wani jimini mu bincike shugabancin na nan wuyan jina ga jingi a ci biyan wo ibo mu jimini mu bincike mu ya mini mu lefi mu ga jin zamu so zargi ma amma wani kafiro mu kyau ga da wani musulunci mu ci ke wuza ibe mu fe bici na mu feke zan do wale no eh eh ta be da lafiyan mu abe da lan la kingo pe na maza mo sa ya no awai de bo e de abe ya huwa ina da na wani amuna wa na umar ga alama ke a ke zairi na wani na musulmi kai kasa da ga majusi wace la labari ga majusi o an da some relief da hali relief to ci na usai na nga shi yaje jito shani ore Sikin rambo aja shani jiye fonu tuna ga dabe agoso kuna kipambaka ne babululwe la ilaha illa allah dana yi ana ana dana na ibuna e kafiri kafiri original ga ga jimina na ai gangan shi ya zafe ga cin ka addini shi ya gyare gaga ga akira shi amma addini shi ya addini ai kai fi sabilillah mun musulunci ya e to to lokaci na bagin ci to sai na umar yana e yana ji faruwa kan gana ga eh ma maliki yu bena ne wa ga yo ye shi na tun yana fa ayi za umar li salati subhi sai na umar asan le ya salla suba fa kala umar fa ayi za umar mun cha sai na umar sun sa sai na umar ba bagin nan miswar egiyan mahrama ban wa na umar sun ni salati subhi wa su ba fa kala umar mun cha na'am eh lasalleji da halin nawari utun wala hazza fil islam liman taraka sala rubo madda islam ya ga sallah lugana fa salla umar a shiga umaru je sallah wajruhu yasabu daman itina madana kun bona fe je ga la hawla wala quwwata illa billah kasa jazallahu ashaban nabiy muhammadin hmm. jami'an kama kanu lahu khayra sahibi وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب رحم الله عمر وجميع الصحابة يتنادنا كم بنا يصاب دما ما في جاء ما في صلى ما في صلى لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وحدثني أم مالك مبتا عندك ما مالك ودك بياها ابن سعيد أن سعيد بن المسيب كده سعيد يجي مسيب قال ما ما ترون في من غلبه الدم kiyeleo shani gaze gyagazum peno min ru'af yebo igmatibu falam yanqati anu mabaki ulugwa yon kala malik malik kala yahya ibn sa'id ya gi sa'id ga thumma qala sa'id ibn musayyab sa'id ibn musayyab shiga. ara an yumiya bi ra'sihi mufi ujin shara be tiwi ima amma to kai shara shi hmm. ijazun pe we ga wa wa na o fe lo ku fe lo si ya mu hmm. ci ya an ga bi mu ga ya tiani ga ma ja Allah kada Allah ya jarabce mu da mu da yayan mu da wannan cewa. kala ya yaya ya ga kala maliku maliku wato gama ga wa zalika habu ma sami samitu ilayya fi zalik hmm. ina ba mai ganin do mi wowo yati ga muce wani gamana mu babu wudu min al mazi babu ya ya lulaji abe ke zaga ya lulai mazi chatiya حدثني يحيى مالك عن bin Nadur مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الاسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه لمزي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجا بالماء وليتوضأ وضوءه للسلام babu babu dana alwudu nye gwadan min almazi ne mazi ga tinya <laughs> e, e gwadan e, e ji tila ya alula tu ne tun lobe nu e ga tu ene igan alula da no lo tu be nu la na kan tu me be na alula me ke be me ke be na ya alula yiri ne jin sallana حدثني يحيى يا ابا ذا مالك وروى ابي ندرو wuji gwalu gin yau umar gin yau lai da ba sulaiman ibn yasar da ba mikdado igin su wa da wakili ali ibn abi talib jin foro an yasala lahu rasulullah gin rasulullah gin ya sallallahu alaihi wasallam an rajul ne da bagi na iza da na mai ali wa to bai ya lu fa karaja min wal mazi mazi ta yana to bu ya bo wani ga kawai mazi ta yana o ke za ga bukasa ne wa kai tough man ka ga ya ban za gi kawai mazi a chakatin yana ماذا عليك تتزا نونا واجنو قال علي علي فإن عندي ابنة رسول الله ناجي سيدنا علي فإن na ta رسول الله egin zagi rasulullahi da bambo sai na ali ji foro gan aji ga ya mu mu ce tarizin yana la mu cha mu cha aji ga dare ta egin zagi rasulillah da bambo وانا استاي مسوندا مسونزي اه سالا ونا ما جونغانا مسونزي نا ما جونغانا مسونزي يلي نا يلي نا لاجي او نا وچو بيو جونغان نا باتنت تو اي جونشي نا ما يغان لا يشا او بي ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا ذا خير ويبقى العود ما بقي اللحاء كندو عجيزون يزين هذا نزون يزا قال الله يأتو رأي واضح مشيدة وانفان بها من ينابو نافي جنان شان إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء فلم يقل الدواء ولا لشيء تعالجه به فيه غناء ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء فكان هو الدواء لها ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء gazu ne zabe la la to chigbe da bona ga ajin chigbe bena so chu la zo yi dan bi kan doro so fi sun sun yo so sun sun so la yo shi tin ne yo al khairu chu ku na sai na le ga ana astahi an asala yi yime sun sun ne mai ajin annabi kana me kada daga fasaltu rasulullah me chigbe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga an zalika ya tiga mu faqala shaga idza wajada zalika ahadukum zeni mine boka dia chinga mi mana mutu bani zagi yabo wani ga sha'awa na ki nuwa maziyati ya faliyan dah faraja na al faraju nuwa ya benuwa bil mai benuwa wale tawaddu an la lujin wudu'a ah, hu lis sala alluin salla mana al ladabi mi le la lawru yujin so babu gubaban en nan lobe gubabai hmm. wani lobe nuwa lashe mushin وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل أها فإذا وجد ذلك أها فليغسل ذكره وليتوضع وضوءه للصلاة يعني المزية wa haddasani an malik in ke ba zayan bi daga ba malik ho wa haddasani an malik an zai ribu na aslam an jundu maula abdullahi ribu ayyash na'am an na hukola ta'altu abdullahi ribu na umar an ilmazi yi fakola ila wajen ta faga til farje ka wata wadda aka le sola نعم, نعم. آه، وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذية un ba zayan daga ba maliki wa daga ba zaid ya aslama daga ba babu ko da umar igin ya khattabi gan inni la ajiduhu yanhadir ya ajin li waye kwatiya mai hmm. kuma jiminni daga na kambo hmm. misal al khuraiza ken do yan banan do Maji maju kyau? Maji gbanti yana sai za wajada zalika ahadukum zaini ne ya bugada ya cingaga faliyaghsil zakarau na na. lalu lawji wudu'ahu lis-salah ala layrin sallayan al-maziya ngai maziya wa ntiya na'am wa haddathani an malik an zaid bin aslam an jundub mawla abdullah ibn ayyash annahu qala sa'altu Abdullahi bin umara an al-maziy faqala idza wajadtahu faghsil farjaka wa tawadda wudu'aka lis-salati mun ba zayan daga ba malik daga ba zaid ibn aslam daga ba jundub wuji gwalu Abdullahi bin Ayyashi. kidan wa ga mi gbe abdullahi ji umaru ga daga ya ti maziyo mm. ga wa ga de mazi ba al fara da wannan ya ma'ana mazi ga tin ya wannan wa maula alula wajin alula in sallah babu rukhsati fi tarki al-wudu'i min mazi babu ya sauki ulu alula gwawo wa ya ja mazi ga tin ya حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه سمعه ورجل يسأله, يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي فأنصرف فقال له سعيد لو سأل لو سأل على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي يا يا بزيان دغبا مالك ودغبا يا يا جي سيد ودغبا سيد بن المسيب كدن سمعه wa rajulun yasalu na zando ci fe gunga na fakala mu cagan inni la ajidu layla albalal me ajin de dida ga ya balala wa ana usalli ma ajin da ba ku sallawa da ba ku bai wa dida ndo ci ya buru ya koyo koyo ko ya kudi ya yi afa an sorry fu zo sayidu ce walau sala kan je ala yi ke dundu kombo man sarautu me azu sallah sai ga sallan gumi tsab tsab me a musallan حدثني عن مالك عن عن البلل أجده فقال ما تحت ثوبك بالماء وله anhu walhu anhu in ba zayan daga ba maliko daga basalti wa igiyan zubaido kidan waga migin suleiman igiya sariga etiyan didda na ajin shi kuraruwa na ya bere da yayi wadda da dai gide shi ya kude gide shi a dubu wani ajin dena an shara inda ma ta ta saubik ina ta ta a rashenuwa ba ya kuma shi umawulawo yaye kiwulukwa amala azungu am forget it ah. eh ka forget it ah. na'am wudu'i min farji masal farji min farji babu ya alula yaji daga ya gwalato alfarajau alfarajin yayin zagi alfarajin ya bagi azzakaru ya bagi azzakaru ya zagi ma'ana alfarju ya bage ya ci zagi mai ya ci ibona ya ba ji defo yin zagi ma defo ya fo so kama ya farjo yan gbafa mai ke ya farjo ya bana ba mun cin layan gbafa bai eh mai di yan gbafa bai ra hangi mai di yan gbafa bai ya ba bai mi eh kami na ga wa harka nan mai di yan gbafa bai ya fo ever eva abu yi jo to o yoma ona de gi ji ne gi ma kiriki. zakirki mm. wala yan ka na nan mm. rabbi eh hada huwa Wannan faraja ma alkarm yan ba fa ba yan ba yin faraj eh faraj we diyan ba fa be man we diyan ba fa to bana be we diyan ba fa na to ije wa ya fe fa yan mo to ki o ma ya fe fa yan mo turu faraj ga mo ma sun miya farju bi farji illa li annahu yajlibul farja jamu حدثني يحيى عن مالك عن إيه. عبد الله بن ابي بكر نعم محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكر فتذاكر قرنا ما يقول من الوضوء فقال فقال مروان من مس الذكر من مس الذكر الوضوء قال عروة ما علمت هذا فقال مروان فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم أنها سمعت رسول الله نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضع آه حدثني يا يا أم مالك يا يا بس عندك مالك هو عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لقب عبد الله يجي أبو بكر يجي محمد يجي عمرو يجي حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول وعروة يجي زبير يقول دخلت على مروان بن الحكم من قد تاسو مروان يجي حكم فتذاكرنا ما يكون من الوضوء يجي بزينا على أبو بن إنا قاعد يفاروا ya على لما lulama dambe sama ya sawa yoro jinala fakala marwan marwan shaga daga yi gwalatu a zakare alwudu Allah ya ji dabo urwa gama alimtu zan min nare marwan ibn al-hakam ga akhbaratni busra busra ya mi labarin nare ji da yusufan kidan wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ga zan. an do ga gwalato a zakari nan la aluyi حدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعيد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاعتكفت فقال سعد لعلك لعلك مسست ذكرك قال فقلت نعم فقال قم فقمت ثم رجعت in ba daga ba malik daga ba ismaila gi muhammad gi sadi ya bi waqas da ba musa da gi sadi ya bi waqas ke da haka kuntu umsikul mushafa ala sadi ibn abi waqas na jin lagwasun takaddan alqur'ani ya sadi ya bi waqas fe bi bokin nan fewa fewan sonya na lagwasun sai beji dabaran kyau ga mu da uzuri takadan na mai lagwasu da na uzuri uzuri alo uzuri ajike uzuri agadan fata ka sun fe gbokin yani ga za huwa sadu shaga la'allaka masasta zakaraka ya gwala to zakari wai fa qultu na'am mi shige na kyan da wala Allah ya waje shi na kida ya alulaji mi shi shaba shi mai وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء وحدثني عن مالك من بعد عندك مالك بن نافع وكذا عبد الله بن عمر wanje fe dai ve ni mine bo ga kwatwa ve kariu alu la je pa kata tu wo no ayi hmm wa hadatha ya malika ne shambu na urwa na wo kana yakulu mamma sa zakara wo fa kar waje dan do ga kwatwa ve kariu na la je da kata tu wo no ayi hmm wa hadatha an ibn shahab min ansal bin abdullah ya na wo qala abi ra'aytu abi abdullah bin umar yaghtasil thumma yatawaddu fa lahu ya abati أما يجزيك الغسل من الوضوء قال a ولكني أحيانا أمص ذكري wadda. in ba sai daga ba Malik da wa Ibn da ba Salim ya Abdullahi annahu qala ra'aytu Abdullahi ibn Umar wa ga ga mili Abdullah ji Umaru wa ju funuwa kan ji mun ce be jan rula mi sha mun ga yawo baba mi amma al-ghusl min al-wudu min al nuwa foye kuwa ke daga alulabwa ga yawan hakun ke mana amma dai mai hajjin lagwato a zakari mai kandoci ci hajjin halala ya ji kin waye mi ne ke ba gama ji shara lo nuwa foto gama yi bi alulai mm, waka nuwa wunci fuwa ni mi da sai waka bai alula ji a yabona nuwa fun kwantan yan a zahuwa so bagin na shi ta uzuri ba nyaja kwa twa zakari kala mshela Allah yejo eh kwa twa zakari wo wale ila وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله انه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس فتوضأ ثم صلى قال فقلت له إن هذه إن هذه لصلاة ما كنت تصليها قال إني بعد أن توضعت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضع فتوضعت وعدت للصلاة in ba zayan daga ba malik wa ba na wa daga ba salimi igin abdullahi ke dai mahana ne hafi pambazan bi abdullahi yu maro idin san cewa min ci ya bai shi gidi latin ya zo ma ci قال فقلت له مشاغن غان هذه صلاة صلنا ما كنت تصليها ما ba da lalle mi be na da baje ga maga farji ya kwato a zakarimi mi ta ba na mi ya lajina mi sha da lajin mi shi jabalo sallan de min kublatin rajuli imra'atahu babu ne ga Allah yayi idza galla mi kuyi mi wuci bo Allah lan wi wuji حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب ملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء يا يا بزيان دغبا مالكو دغبا ابن شهاب دغبا سالم جا عبد الله دغبا بابو عبد الله جي عمر كده ما في يقول ما في غغان بوبونا دغبو yimiuna beegwana wazauna sefingwalo vefingwavi muchidamini mulamasa wale na kuranu au lamas tumunnisa lam tajiduma fatayammamu aza huwa ebwa ndwala mikuimu bona ko fiungwa zuwa fe mawu yehina beguya pakana kwakana na Mm-hmm. أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأة أوكي mm-hmm. وضوء مباني أشيغاني mun ba zayen daga ba malikau annahu balagahu kede labari du kede abdullahi ji masud ma fi mu fega ga daga bubuwa ne daga boyi mi wuna lula ya ji na وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الأدو نعم. نيجا ابن شهاب نعم باب العمل في غسل الجنابة باب يتن لو دم نوف في جنابة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن هشام بن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدا فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده ثم بيديه, بيديه ثم يفيد الماء على جلده كله يا يا بزان دغ ba malik daga ba isham gewuro دغ ba babubo daga ba aisha ummul mu'minin na'am lallai rasulullah sallam wọn fi nga be gan wọn funu janaba wọn caca nce lẹyìn kwa kpere ki guba ba nan bezo nce jan alula ire alula na wọn jin salla yi ce tono ɗe ciwu zubuta da ya gwagu babun ce tono ɗe na kan ɓata ce a je nuwa ɗe fau ɓata ya fahimta kan ɓata da lu da nuwa ɓata bo bai ji ba bo na bai ji ma a bo na diwu diwu a mai na gusulu na tami mulgisa da bilima وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناه وهو الفرق من الجنابة حدثني عن مالك وحدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين ربنا أنا عائشة أم المؤمنين كده رسول الله صلى الله عليه وسلم وافي يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة واجب فنوه هو الفرق نعم mucha na gama yi gangana wa game ni mu mina janaba da janaba yana wa haddasa ne an malikin an nafin an na abdullahi ibn umar kane zartasala min aljanaba bada fa'akuraga ala yadihi alyumna faga sala umma gasala farjahu summa madmada wa sanshara mun ba bayan daga ba malika wa daga ba nafi wa ke dai abdullahi giyan umaru wa fi ngabe nuwa jana ba fuyi waji uchacha fa faraga ala yadi hil yumna uchatu no pe kwa kwalo uchaju na na ita ucha sumiya alulawa mbe jina ne we tsumia ne bata to no e ilwe alulawa alula ne din be jina be ne jimbe no fo jina be na na fuska ucha lanu be fus eh be no fi ole nuwa la fiye ndi amfani re e ko sun wa nuwa la ga sun wa ni ga ndi woge wa ga otu ye wa ilu pangin wa e baga ti faida woro ke ran re unda guba anu to fitara be o aye jugun bo ani ga o ti a u jugun bo nga ka o ti a sun we ko ko su me pangin ya sara e anyi ga de gin zuru zuru nga shine ya ji e ora no ko agulu ke nda mini faidu yawa ngole obe kujena banga oganu fi chadu ganu fi yegu eh, babu chene hmm. kwa kwalu chene yegu afi chene nati mcha funuwa na kakpa chene kene ipata mcha jenua kene ka fadu alayhi ma وحدثني عن مالك أنه من بعد عندك مالك كده لاباري ديو أن عائشة كده نانا عائشة جونغا عن غسل المرأة كده نوفين زجو نونغا فنو جنبا وقالت na na aisha cagan tahtina ala rasiha thalatha hasanati eh unjanu peti ya rubuta waltadgasu waltadgas rasaha biyadiha umu la dagusu dan eti ube ube kwa kubabu eh dagusu eh tadgasu rasaha bi ula le chi un pa ngai wa alaikum assalam le chi pa ngai ngai kio ngai ngai ti alo ya wara wara ire ti larba un chi tong la pa an do chung pa na an chung pa bo ta chung eh eh dog so An bò wọn pa an bò wọn pa ebode de nga ajiji ni wọn sha eh ngai ngai dogo sona wa ya la ilaha illa anta